to satin da ya gabata kun ga bidiyo yana yawo ko na bello turji wasu suna cewa bello turji ya yaba bello ya baraddi na ce a ba raddi ba ne yan jarida an ka tura mishi sun kai mai tambayoyi to daga cikin tambayoyin sai shi ɗan jaridat yake cewa yake ce ma bello turji eh, shugaban 'yan fashin daji ko na shinkafi yake ce mai akwai wani malami da ya ce ma kai bello turji kai ba cikakken musulmi ba ne kuma ba ka sallah kuma ba ku bin koyewar addinin musulunci ya ce kuma kun yi zama da shi asal na 'yan sanda me za ka ce wannan ita ce tambaya tambaya ce an ka gaba ɗan jarida ya gaba waɗanne 'yan jarida ne 'yan jaridar aminiya jaridar aminiya su sun kai tattaki sun kai iskan mabin liturji haɗin da yake ko inda sun kai matsayin su haɗu to sun yi mai tambaya kusa hamsin ko ma fiye da hamsin ba wannan ɗaya ba ce amma dai wannan ita ce makasudi wadda ta shafi bello yabo sun yi mai tambayoyi masu ya abinda ya bada sun yi mai tambayoyi masu yawa kuma waɗanda na fi wannan muhimmanci dalilin da yasa ya shiga wannan mugunyar sana'a take da nafin me ya kai shi ɗaukar makami Ya ce saboda zaluntar 'yan uwansa filani da ake yi alƙalai su zalunce su sai masu musu shari'a ba daidai ba a kan <clears throat> karmami sai ka an wa mutum tare dubu ɗari biyar eh, A 'yan sanda su ma su zalunce su sarakunan gargajiya su zalunce su ƴan sa kai su ma su zalunce su don Allah wannan ba magana ce mai kyau ba ya kamata a watsa ta saboda a ɗauki mataki a gyara waɗannan ashe shi ya kai su ɗaukan mataki ko to ba shi an makasudi makasudi dai bello ya abu dama shi ne target to kun ji tambayar yadda take cewa ɗan jaridan na aminiya yake tambaya bello turji tambaya ta ne ake yi wani malami shi ɗan jaridan bai abuci suna ba amma bello ya bu ai tambari ne a jika sama uku? tun kafin ɗan jarida ya yi mai tambayar bello turji ya ji abin da bello ya bu ya ce dama dai filan ne kawai wani malami ya ce kai ba cikakken musulmi ba ne kuma baka sallah kuma ba ku bin koyar addinin musulunci ya ce kun yi zama da shi asal na 'yan sanda to yanzu kun ji kalmomi shi sanin rubuto don ka in kara musu ko in rage musu in zalunce su yadda ka ji haka ban ƙara ban rage ba haka shi ɗan jarida ya sawo su don Allah waɗannan kalmomin kamar yadda ɗan jarida ya sa su haka nice ba haka nice kun saurari abin da nice lokacin nan ni magana aiko mi nice na daɗe ina magana game da bello turji da sauran masu sana'a irin tasu ko masu satar mutane eh na yi magana game da turji na yi magana game da dogo gide na yi magana game da manjagar na yi magana game da su generally dukkansu na yi magana cewa abin da suka yi ba daidai ba ne na yi ko ban yi ba madalla to sababbiyan maganganun da nake yawan yi game da bello turji ba lokaci guda ba lokaci biyu ba majalisi guda ba biyu ba na sha magana game da bello turji wata rana sai ɗaya wanda ya bugo mini waya wani wanda mun kai zama da shi gidan yari kuma alhamdulillah wannan da mun kai wannan maganar da shi ba wai wani bako bane nan cikin garin Sokoto yake dan Sokoto ne kuma bai ko ba wai ya mutu ba ko unguwa bai tai ba ko yau din da sai da mu ha gaisa da shi ya bugo min ya ce, gar ta malam naji maganganun da hake yi game da Bello Turji shin ka san cewa Bello Turji almajirinka ne nace a'a ta wace hanya yace ai tare da shi mun ka zauna gidan yari ce to wala ban sani ba ina fatar kun fahimta asalin maganar ce ba yace ai tare mun ka zauna gidan yari yace ai yana nan mai kama kaza mai kama kaza ga inda ya zauna ni ce to ban sani ba shine da ni dawo wurin wa'azi to ga kalmomin da na faɗi jiya na ba ku assignment kun cika assignment din ni ce ku tafi ga YouTube ku samo bidiyo jawabin da Bello Turjiye lokacin da Dr. Ahmad Gumi da tawagar sun kai mu ziyara. Kun samu kun saurara? kun saurara ko to wanda bai saurara ba ya kokari ya saurara na aza muku ku ku saurari bidiyon nan ku ji abin da Bello Turji ya faɗi da bakinsa kun ji yadda magana take ko to shine bayan mun yi wannan magana da shi wancan bawan Allah ya bugo min ya ce min Bello Turji duk maganganun da ni akwai kalma guda da ta nuna na san Bello Turji ban san shi ba wani ya bugo mini shine da na zo na aza wa'azi nan ce shekaran jiya wani ke bani labari ashe Bello Turji wai almajiri na ne haka nace ko ba haka nace ba ban ƙara ban rage ba nace Bello Turji ba ƙauyen banza ne shekaran jiya wani ke bani labari shi ma kaga na rubuto ni na faɗe ta amma na rubuto shekaran jiya wani ke bani labari ashe Bello Turji wai wai almajiri na ne haka nace kuma nan majalisan ga na faɗi haka nan to yanzu Allah in an ka ba mutum labari sai an labarin nan ya zan ƙarya ya faɗi ya ce wani ya bani labari an ce kaza sai ta bayyana labarin nan ƙarya ce don Allah waye ƙarya cikin su wanda ya bada labari don haka Bello turji ya buɗe baki ya ce Bello ya bai ambaci sunana nayi mai ƙarya yayi adalci a bai adalci ba magana ba ta Bello ya bu bace duk da yake na san ɗan jarida ya zo mai da ita kaikaice amma ina da yaƙinin kafin ɗan jarida ya faɗa mai ai jiya kowa a ƙasa ga yanda kana jin Hausa kana sauraron Bello Yabo da turji da wanda ba turji ba shi Bello Yabo wata baiwa ce Allah ya bai ko miƙe ka da Bello Yabo baka iya zama sai ka saurare shi ba dai iya haka ce kai maki Bello Yabo bane in ubanka ne kashe in ni ni kashe ubanka kuma baka iya zama baka iya tsayi baka iya samun natsuwa sai ka saurari billa abu to jama'a kun ji abin nace ba ni nace mun zanna da billa Turji labari an ka bani nace shekaran jiya wani ke bani labari ashe billa turji almajiri na ne mun zauna da shi gidan yari sai nace to amma dai yana halarta karatuttuka na da nake gidan yari ko darussan da nake nace amma dai wannan kwadayi da sata to ba ni na karantar da shi su ba na faɗi haka ba ba faɗi haka ba ce ba na karantar da shi su ba to shi ne yanzu an ka sai ya zo ya ci bello ya bi yayi mai ƙarya wannan ƙarya ce tsagarunta shi ko police station bai taba zuwa ba balle a ce a ce sai idan yan sanda ko kurkuku don haka bello ya bi ƙarya yake yi to wannan magana cewa bello ya bi yayi ƙarya kai cewa bello ya bi ya yi ƙarya to ita tawa wasu daɗi ina fatar kun fahimta ku koma ɗaya da shi sau na mallan karatu muka yi to to to to mu koma ga karatunmu to ita tawa wasu daɗi don haka duk tambayoyin da an kawa bello turji kusa hamsin ko sama da hamsin to ba wadda an ka yaya ta kamar wannan bello ya bu ya yi ƙarya bello ya bu ya yi ƙarya saboda a nuna maganar cewa akwai wani abu ciki to akwai gida wasu gidajen rediyo ma nan sakkwato ga labaru ana cikin labari sai a yanke sai a ɗauko magana bello turjin ba ma ga labari aka ba da labarin bello sai a ɗauko magana kalmomin bello turji a sa muryar bello turji garkuwa fm ta yi bishe fm ta yi in bishe fm ta yi ita ban mamaki amma dai a ce su ka bello ya buƙiya da bello ya bu garkuwa fm wallahi na yi mamaki wallahi allah ya sani na yi mamaki don ba azaba kiyana ba ne amma tun da haka ne bismillah a ci gaba na fatar kun fahimta to yanzu magana farkon da zan cewa in dai adalci za a wa bello yabo to kare ba bello yabo yayi ta ba kun ji na faɗa muku wani wani wani ya bani labari ko to lokacin da magana ta fito bello turji ya musanta shi bai taba zama kurkuku ba sai ni buga ma shi wannan da ya bani labari waya ni ce kai magana ta ka faɗa bello turji ya shi kariya haka yace wallahi kariya yake yi ya faɗa min ma waɗanda bello turji ya zauna sel guda da su nace to amma yace mallai in ba ku da an haka saboda addini ba ke yin sata a kai shi ya fito ya ce ya zanna gidan yari don haka shi wancan haggobi yana nan kan bakate bello turji ya zauna gidan yari ina fatar kun fahimta jama'a in ya zauna in ba in bai zauna ba ni ga gani na ba shi da muhimmanci ba shin mi allahin bello turji eh wagga mugunyar ɗabi'a da sun ka ɗauko ta kashin mutane a saci mutane a amshi kuɗin fansa ba a kai ne muke faɗa da su ba kuma jama'a sun kai suka yi mai Allah Allah Allah wada rai duk inda ka jiya yau ɗebe don liturji albarka akai iyaka daga garkuwa FM sai bishe FM su ɗai ke ganin shawa abin da bello ke yi su a wurin su bello liturji gwarzo ne don mi duk abin da yake yi duk abin da bello turji ke na faɗi jiya nace in kana kashe bin liturji kace ya faɗi adadin mutanen da ya kashe a sashi aljanna bai bai shiganta don bai san adadin mutanen da ya kashe ba haka ne ko ba haka bane to yanzu duk mutanen da bin liturji ya kashe da waɗanda an hakama an ka tafi da su eh, cikin daji an ka gallaza musu bayan an gama gallaza musu an ka amshi kuɗin fansa gare su to duk dai wannan abu da bello turji ka yi da laifi ne ga wurin garkuwa fm da mishe fm gara shi da bello yabo abinda sun ka nuna kenan gara belle turji da belle yabo to alhamdulillah kaga sun fito ga hili sun nuna suna tare da shi ko to mu ba mu tare da belle turji kuna tare da belle turji ba mu tare da belle turji to kun ji yadda magana take wanda bai jiya ba wasu na nan ba su saboda an yanke magana dan jarida ba a kawo ba magana belle turji kawai an ka watsa sai an ka ce bello turji ya yi ma bello ya bi raddi ba raddi ba ne tambayoyi ne yan jarida ke yi ya ba da amsa su sun yi mai tambaya karkaci shi ma ya da amsa karkaci tsakani da Allah magana ba bello ya bi ya tabballe a jefa ƙarya a ce bello ya bi ya yi ƙarya ina fatar kun fahimta to yanzu shin yanzu sai mu diba ma kaddara ma an yi ƙarya bello turji wani iri ne mutumin kirki ne bello turji mutumin kirki ne ba mutumin kirki ba ne to mika nuna mana hakanan sannan abu na biyu shin kaddara bello ya bi ma wa turji ƙarya bello ya bi shi an mutum na farkon da ya fara wa turji ƙarya a'a ce ku samu kasar din nan na bidiyo bidiyon da an kai lokacin da Dr. Ahmad Gumi ya kai musu ziyara ga Dr. Ahmad Gumi zaune ga 'yan tawagar Dr. Ahmad Gumi, ga sauran mutane shinkafe da na zo ga shi nashi mutane. shi ya yi jawabin jawabinsa ne an kasa wajen minti goma sha takwas da wasu seconds yana nan ga youtube don girma allah wanda bai saurare bai ya kokari yau kakka kwana yau kakka kwana sai ka saurare shi ku saurari bello liturji cikin wannan bidiyo gaban dr ahmad da sauran yan tawaga yake cewa ciyaman na shinkafi local government ya yi muna ƙarya magajin shinkafi ya yi muna ƙarya wakilin malaman shinkafi ya yi mana ƙarya shugaban samarin shinkafi ya yi mana ƙarya dpo na shinkafi ya yi mana ƙarya da duk wani jami'in shinkafi mai magana babu wanda bai mana ƙarya ba duk wani jami'i mai magana a shinkafi duk wani babban mutum kenan mai magana a shinkafi mai faɗi a a shinkafi babu wanda bai mana ƙarya ba don haka kenan yanzu sai mu diba waɗanga duk makaryata ne ga bello ashe kenan ba bello ya faɗi an makaryaci ga bello ba kun fahimta ya ƙaryata mutane da yawa to abu na uku abu na uku sai ga takarda ita ce tambaya farkon da 'yan jarida sun kai mai akwai takardar da annan tana yawo ga social media an rubuta zuwa ga emiyan shinkafi da gwamnan zamfara sannan da shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari gaskiya da kai ka rubuta ce gaskiya da shi ya rubuta ta to ga takardar nan shafi uku ce jiya na ce ku diba shafi na biyu ba na biyu ba shafi na uku ku diba shafi na uku ga ta barin karanta muku assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu ko bismillahir rahmanir rahim daga muhammadu bello turji fakai inna inna dina inda allahil islam al muslimu ahul muslim muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan lokaci haka dai ya ci gaba da rubutu ya ci gaba da rubutu shafi na uku ku tsaya ku ji abin da ya ce ya ce abu na hudu ya mai girma emea ka san ni ba barawo ba ne don haka da rubuto ma na rubutu wannan takarda tsakanina da Allah ba da wata yaudara ba kuma kada ku yaudare mu kuma kada a yi mana zagon ƙasa mu yi don Allah kuma don ƙasarmu ta zauna lafiya kamar yadda muke canda kun ji abin da ce ya mai girma emeya, yanzu wane ne emeya duk wanda ka faɗi a ji shinkafi emea shinkafi na cikin masu faɗi a ji shinkafi ko ba su ciki ce duk wanda ka faɗi a jiya shinkafi ya yi musu ƙarya emeya inclusive to yanzu makaryacin nan emeya kuma shi ya mai girma emeya. kun ji wannan sai ya ce ka san ni ba barawo ba ne Bin turji ya rubuta ta ga rusuwa sa abin gane gashi nan ne kuma an ta'yan jarida sun tambaye shi ya tabbatar kun ji ya ce shi ba barawo ba ne ko madalla to don allah ku koma ma bidiyon nan da ya yi wa 'yan watanni kafin wannan takardar bidiyon da ni nace muku saurara wanda dr ahmad gumi ya kai mu ziyara da tawagarsa ciki ga abin da yake cewa bayan ya yi rantsuwa da Allah ya ce shinkafi ba ta gagare mu ba ko ba mu iya kai mata hari muna iya satu mutum ciki shi ya faɗi da baki nai shi ya saka yanzu na lizimta muku dole ne ku saurari bidiyon kan wanda ya taho wa'azi gobe an bai saurari bidiyon nan ba yana nan ga YouTube bidiyon Bello Turji lokacin da Dr. Ahmad Abubakar Gumi ya kai musu ziyara da tawagarsa yace shinkafi sai da ya rantsa yace shinkafi bata gagare mu ba ko ba mu iya kai mata hari muna iya satu mutun ciki alhaji moyi na cikin mun ka sato shi alhaji moyi wani ne can shinkafi yana cikin mayan shinkafi yana cikin garin mun ka sato shi ba bello ya bai faɗi wannan ba faɗi bello turji ya faɗi da baki don haka dangane da wannan magana da a cikin bidiyo ba wanda ya matsayi da baki ne ya faɗi bello turji barawo ne ko ba ɓarawo ba ne to yanzu wanda ga takarda kuma da ya rubuta ma emeya da gwamnan zamfara da shugaban ƙasa ya ce ba barawo ba ne ya za mu yi rikon stylin ɗin waɗanga maganganu guda biyu don haka bello turji mai gaskiya ne ko makadaci ne Makadaci ne dun nashi ne shi ya yi wancan bidiyo bidiyo ne ba ko audio balle a ce imitation ne wani ke koyon murya te shi yana izda yana mirɗi-mirɗi ga dr amir kusa gare shi amir gumi ya ce ko ba mu iya shiga ko ba mu iya ko ko ko shinkafa ba ta gagare ko ba mu iya kai mata hari muna iya sato mutum ashe satowa wake sata to kuma nan ya ce ma eh me na shinkafa shi ba barawo bane don haka da shi da bello ya buwa ne ne makaryaci turji shi ne makaryaci kun ji ƙarya guda madalla to sai ta gaba kuma in kun ka diba tambayoyin da su jarida aminiya sun kai mai shekaran jiya na haɗa muku suna diya sun fi hamsin to ku abin ga ni ga inda na gane su nan cikin daily trust daily trust ta ran lahadi kun ga ga turji nan ko notorious bandit bello turji opens up ya buɗe aiki to gashi nan yawwa gashi nan ga turji how i join banditry and why i want to quit in ji bello turji yadda ne yadda ne yadda ne sa kai na ga harkar abin ga banditry me banditry da Hausa eh ta'addanci sannan dalilin da ya sa kuma nake so in aje wannan sana'at in ji Bello Turji tun da nan kun ga tambayoyin nan tun da nan tambayoyi ne aka yi mai duk shafuffukan guda biyu to tambaya ta 27 da an kai mishi tambaya ta 27 ku tsaya ku yi tambayar da an kai da yake nan sun kada turanci amma da Hausa an kai mai Amina ya suna yi Daily Trust ta fassara da turanci gashi nan is it true that your house was burnt down gaskiya ne an kone gidanka yana cikin tambayo, ita an tambaya ta 27 cikin tambayoyin da an kai mishi gaskiya ne an kone gidanka ga amsar da yabbai how could my house be burnt down when i don't have one yaya za ya kone gida ni daban da gida sai ce musu bai da gida Ya ce i live among the trees and under the rocks aini ina rayuwa ne cikin itace da kuma karkashin duwatsu ya nuna bai da gida ko how could my house be burnt don haka ya za ya kone gidana I don't even have a hat kai ni ko bukka bani da you can ask anyone ku tambaye kowa ku jiya me ya faɗi nan me ya ce ma yan jarida Aminiya baya da gida to ku tsaya ku ji abin da ya ce kuma cikin wancan bidiyo da ya yi da Dr. Ahmed Gumi ba ku tsaya ku je nan shekaran jiya da yan jarida Aminiya sun ku zai ce musu bai da gida shi ko bukka baya da ko to don Allah ku zo ku saurari bidiyon nan ciki za ku ji inda yaka rantsuwa mai goyo rantsuwa mai goyo wace iri a rantsuwa mai goyo wallahi wallahi Ya ce wallahi wallahi ga shi nan word for word ko kalma ban kara mai ko ni rage mai ba yadda ya faɗi ga bidiyo haka ne rubuto Ya ce wallahi wallahi in kabban ƙur'ani ina iya rantsewa ina ƙaramin yaro nan dajin kagara na san bindiga bata shi talatin ba don haka kenan tun yana ƙaramin yaro yake cikin wagga sana'a amma ya ce bai taba zuwa police station ba ya ce wallahi wallahi in kabban ƙur'ani ina iya rantsuwa ina ƙaramin yaro nan dajin kagara na san bindiga ba ta fita da can ba na rantse da zatin manzon Allah can ga baki nai ana rantsuwa da zatin manzon Allah to wannan tsakani ne da Allah ya ce na rantse da zatin manzon Allah yau in ka azamin in ka azamin wuka bindigar da a gidana in ba sai dai ka yanke ni ba Allah ya tsine mini albarka ba san adadinta ba in ka aza mini yuka in faɗi adadin bindigogin da a gidana in faɗi adadin ya ce wallahi sai dai ka yanke ni bai iya faɗa adadin bindigogin da a gidana don haka yana da gida ko bai da gida to watannin bayan lokacin da ya faɗi wannan gaban dr ahmad gumi da tawaga ta yi ya ce bindigogin da a gida ne in ka aza mai yuka sai dai ka kashe shi bai iya waɗin bindigogin da a gida ne shekarun jiya ce ma yan jarida amina ya bai da gida ko bukka baya da don haka ya yi ƙarya ko ya faɗi gaskiya da bello turji da bello ya buwa an makareci turji shi an makareci mugun makareci kuma mugun makareci ya yi ƙarya ko bai yi ba yanzu wace za mu ɗauka wanda ya faɗa ma jarida ya bai da ko bukka bai da gida cikin duwatsu da itace yaka kwana ko ku wanda ya faɗi tun watannin baya inda ta watannin baya ce bai da gida yanzu ya ce yana da shi sai mu ɗauka to ya gina daga baya to cewa yana da gida ita ta gabata wagga bai da gida shekarun jiya faɗe ta ita zo daga baya don haka babu yadda za ya za mu yi mu rikon silent da waɗanga maganganu dole mu caji bin turji cewa ya yi ƙarya makareci ne ko eh to haka dai sai dai ga mangariba ta yi na so in hidda ƙarerayi ƙarerayi guda goma sha biyu waɗanda na rubuto na bello turji ƙarya dozin guda amma ku koma ku saurari ku koma eh ku saurara bidiyon da anna ana watsa na bello turji ya ce bello ya bayan ƙarya akwai wata kalma da ya faɗi don Allah ku koma ina jin saurarin tsoron kai mata ya ce bello ya bu in dai bai taɓa wa kowa ƙarya ba ni da ya yi min ƙarya kun ji wannan magana koko in bai taba wa kowa ba ni da ya min ashe ya nuna shi ma ya san Bello Yabo ba ne. bane don inda ya san sai ya ce a to ai dama Bello Yabo hanni ne da ya ci wa mutane ƙarya sai ya ce in dai bai taba wa kowa ƙarya ba ni da ya min kuma Allah shi isan min ce alhamdulillah ga magana ta yi mini daɗi kaga ashe kenan Bello Turji yanzu ba sai Bello Yabo mai wa'azi ya karantar da shi ba ya mai wa'azi ba Bello turji duk jahilci ne jahili ne na kashi da gatari amma duk jahilci ne Allah ya taimake shi ya san cewa duk wanda ya zalunci wani ko da zalunci na magana ne Allah zai isa yanzu mi me yake kiryar kilimin Bello ya bayaye mai ƙarya zalunci ne na magana ko hada wanda yayi ma karya da wanda ya kashe ka kuma kashi na kaskanci madalla to amma ya ce na yi mai karya sai Allah ya isa mai Allah zai isa mai an yi mai ƙarya ko bai isa yana isa to yanzu bello turji tambayan mu gare ka kai ko ya za ka yi da hakkin waɗanda ka kashe Allah zai isa musu ko ba zai isa musu ba to kaga haka dai amma dai yanzu na hidda ƙarya dozin guda ta bello turji bello ya ba makareci bane ko faɗa magar ko FM bello ya ba makareci bane ko wada mu bishi FM Bello ya ba makareci bane wanda yace Bello Turji ya zauna na buga mai waya yace wallahi ƙarya Turji kai ya zauna gidan yari kuma gashi ya fara tona maka ne asiri don yace tun yana yaro karami ya san dajin kagara bindigogi ba so talatin ba ashe kenan yana cikin wannan sabar tun yana karami to ya haka zanna kana sabo ka wai baka taba zuwa ko police station ba ni ba police station nace ba gidan yari wacce ya faɗa min kuma ya faɗi har sunayen waɗanda suke sun ka zanna sal guda da Bello Turji ya faɗi don haka yanzu bello turji in ya kai dan halal ya fito ga bello yabo sai in buga ma wancan waya ya tafo sai a yi tuwa da tuwa wankin ɗan kano matsakar kasuwa ga masu bidiyo ga masu odiyo su ɗauka kai kai kace min bello turji ya zo na gidan yari ko eh to ga bello turji ya karyata ka kawo dalili don haka ina ga yata bello turji ya taho a yi wannan ko ranar juma'a ko asibe ko ran lahadi ranar da aka wa'azi ya taho ga kema rana a dauka a tura ma bidiyo a tura ma duniya sai a gani wane ne yayi ƙarya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu